This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana wannan la'asari kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan su a zangon fm masu na'urar kwamfuta ma suna iya wato ta hanyar sadarwar intanet da kam ko kuma sashen hausa da kam. jama'a masu mu assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin daga nan birnin washington dc ga kanun labarai wake da ya shiga burtu ya kashe mutane goma a ƙasar chadi a yau asabar a ƙasar masar kuma wata fashewa a haraba ƙaramin ofishin jakadancin italiya yau asabar ta kashe akalla mutum guda bulla annobar kyanda a ƙasar kamaru ta kama mutane 300 ta kashe wasu cikin mako guda to Burnan Street ne fa bom ya tashi a bakin gindin. Wallahi yanzu ma akwai nebo na matar nebo na za su tafi da maturu. An taru ana ta shiga wani AB explosive a bakin Burnan Street. Daya daga ciki ko kuma ce mazauna da mazaunin birnin Maiduguri kenan yake bayani kan harin kunar bakin wake da aka so a kai amma bai samu nasara ba a cikin birnin. a birnin mina jihar naija kuma an samu tashi hankali tsakanin mabiya addinin mabiya ɗariƙa da kuma yan izala kan mallakar wani masallaci an kammala kuma wani taro a birnin gombe dangane da harkar tsaro da kuma shugabanci na gari ibrahim ka almasi garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyi ko hali yanzu sai a gyara zama domin ji cikakkun labaran duniya tukuna. mai karantawa Jummai Alli. Yau Asabar wani mai harin ƙunar bakin wake ya kai hari wata kasuwa a Injamina babban birnin ƙasar Chadi ya kashe mutane goma. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya ba da labarin cewa mai harin ƙunar bakin waken ya yi shigan burtu ya sanya hijabi kamar mace. Nan da nan babu wata ƙungiyar da ta yi kai harin da ya raunana mutane da dama. To amma duk da haka hukumomi suna tsammanin kungiyar Boko Haram ce ta kai harin wadda ta kai hare-hare da dama a Najeriya. Ƙasar Chadi tana taka muhimmiyar rawa a yunkurin da rundunar sojan yanki ke yi na fafatawa da 'yan kungiyar Boko Haram. Hukumomin ƙasar Masar sun ce wata fashewa a haraba ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar Italiya a birnin Alkahira ta kashe akalla mutum guda da raunana mutane hudu. ofishin jakadancin ya yi mugun lalacewa kuma an samu ambaliya a yanki a saboda bututun ƙarƙashin ƙasa sun lalace a sakamakon fashewar hukumomi sun ce fashewar da ta auku a yau asabar da safe tana yiwuwa bam da aka ɓoye cikin wata mota ne ya tashi da kuma na nakiya da ƙila aka ɓoye ƙarƙashin wata mota da ke ajiye da aka tada daga nesa da na'ura nan da nan babu ƙungiyar da ta yi kararin cewa ita ke da alhakin kai harin da ya faru da safe lokacin da ba a buɗe ofishin jakadancin ba ministan harkokin wajen italiya ya rubuta a shafinsa na twitter cewa irin waɗannan hare-haren ba za su razana ƙasarsa ba ya ce babu ɗan italiya a cikin waɗanda suka jikata dindin lokacin da rundunar sojan ƙasar ta hambarar da gwamnatin Mohammed morsi shekaru biyu da suka shige 'yan yakin sa kai suke kai munanan hare-hare a Masar. Yawancin hare-haren suna auna jami'an tsaro ne. ballar annobar bakon doro ko kuma kyanda ta ratsa arewa maso yammacin ƙasar Kamaru. Har ma rahotanni na cewa fiye da yara 300 ne suka kamu da cutar yayin da cutar ta kashe mutane da dama. Wato a cikin mako guda. Dr. Sama Julius wani jami'in shirin allurar rigakafi a arewa maso yammacin ƙasar ta Kamaru ya ce an samu ɓullar annobar ƙyandar ce a saboda iyaye ba su bari ko kuma ba su kai 'ya'yansu ana musu allurar rigakafi. The cases that died was because the measles was compounded by malnutrition. Parents are failing in our responsibility of uh, ensuring that these children are, are protected from these diseases because the government is providing. Ya ce allura ta kashe wasu ne a saboda cutar ta kuma haɗu da rashin kayayyakin abincin gina jiki. ya ce iyaye sun gaza wajen yin abin da ya kamata na tabbatar cewa an kare yara daga irin waɗannan cututtukan domin gwamnati tana ba da allurar rigakafi kyauta a saboda haka alhakin iyaye ne su kai 'ya'yansu cibiyoyin kiwon lafiya domin a musu allurar rigakafi to amma kuma iyaye na yin watsi da haka mahaukaciyar guguwar teku mai tsanani da aka laƙawa suna chanhom ta afkawa gabashin ƙasar china Wannan guguwar da ke tafe da iskar da ke juyawar kilomita 150 cikin sa'a guda yau Asabar da rana agogon can ta afka Zanshan a lardin zaijin Hukumar lura da yanayi ta ce guguwar na iya zama mafi ƙarfi ko kuma tsanani da ta afkawa a yankin. Hukumomi sun ce an kwashe mutane 865 daga yankunan gaba teku na lardin sannan kuma kusan jiragen ruwa dubu talatin ne aka janye su daga cikin teku to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministocin harkokin wajen kasashen da ke amfani da takardun kudin euro yau asabar suke yin wani taro domin nazarin sauye-sauyen shirin harkokin tattalin arziki na baya-bayan nan da ƙasar Girka ta gabatar da nufin samun bashin ceton tattalin arziki daga ƙungiyar ƙasashen Turai. Babu tabbacin cewa ƙungiyar kasashen Turai za ta yi na'am da shirin. Da sanyin safiyar yau Asabar Majalisar Dokokin ƙasar Girka ta yi na'am da sabbin shawarwarin da gwamnatin ƙasar ta gabatar. Wakilan majalisar sun yi wani taron da ya ratsa har zuwa bayan tsakar daren jiya Juma'a. bayan da firaministan ƙasar ya roke su ƙasar girka tana buƙatar ƙungiyar ƙasashen turai ta ba ta bashin dala biliyan 60 cikin shekaru uku gobe lahadi idan allah ya kai mu dukkan shugabannin ƙungiyar ƙasashen turai 28 za su yi wani taron gaggawa domin yanke shawara kan wato ko su amince da shawarar da ƙasar girkan ta gabatar ko kuma a'a. Yau Asabar ne kuma Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry yake ganawa da takwaran aikinsa na ƙasar Iran Mohammed Javad Zarif a Austria a wani zagaye na shawarorin baya-bayan nan akan ƙoƙarin ƙulla yarjejeniyar nukiliya tsakanin Iran da giggan ƙasashen duniya. Jiya Juma'a wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce an faɗaɗa lokacin ƙulla yarjejeniyar wucin gadi zuwa jibi Litinin domin baiwa mashawarta a birnin Vienna ƙarin lokacin tattaunawa a kan cimma yarjejeniya haka kuma a jiya juma'a sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce ana samun ci gaba a shawarwarin da ake yi tsakanin ɓangarorin biyu labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka jummai ali ta gabatar to madalla ba ga hari da ake zargin yan bindiga sun kai kan ƙauyen gamdu da ke kan hanyar zuwa dama turu wato a jihar yobe wani dan unar bakin wake ya so ya kai hari da bai samu nasara ba kan wata babbar mota kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da haruna dauda biyu ya aiko mana a yau da misalin karfe bakwai saura wasu 'yan mintuna ne dai mazauna cikin garin maiduguri suka ji wani kara mai karfin gaske wadda daga bisani muka samu labarin cewa tashin wani bom ne da wani dan gunar bakin wake ya yi yunkurin kaiwa kan wata mota ta fito daga tashan nan da ake kira borno express an ce wannan dan gunar bakin wake ne na amfani da samfarin keken nan masu kafa uku da aka fi sani da keke nafe ko kuma a ta sahu wanda ya kokarin afkawa wannan mota sai dai bai samu nasarar yin hakan ba wanda bom ya tashi da shi da keken nasa kuma ya hallaka shi shi kaɗai wannan tashin bom Hong din da ya kusan shine karo na biyu da ake samu a daidan wannan mashiga na tashan Borno Express din sai dai jami'an tsaro da ke cikin birnin Maiduguri sun sake tsananta binciken ababen hawa wannan ma haifar da cunkoson ababen hawa a cikin garin Maiduguri bisa bayanai da muke samu na nuna cewa Wadannan jami'an tsaro sun samu rahotannin cewa akwai wasu 'yan kunnar bakin wakin da suke kokarin shigo da irin waɗannan bama-bamai wanda hakan sa suke binciken kwakwab akan ababen hawa na dai samu kaina cikin wannan cunkoso. wada masu lura da al'amura ke ganin cewa wannan ma na iya zama wani barazana barazana don wasu kan iya amfani da irin wannan dama su kuma afkawa mutanen da ke cikin irin wannan cunkoso tun da farko dai sai da ɗaya daga cikin mazauna garin Maiduguri, ya shaida mun alkuwan wannan lamarin na bakin tashan borno express din borno express ne fa ya tashi a bakin gate din wallahi yanzu ma akwai nebo na matar nebo na za su tafi da an taru ana ta shiga wani heavy explosive a bakin borno express to yanzu ma mun ce su dawo baya kar wata watakila ba mutum da ya bari amma a ne abin ya faru yanzu связана Haka zalika wani rahotanni da muke samu daga baya bayanan na nuna da cewa jami'an tsaron sun sake gano wani bam din da bai tashi ba a tashar baga wanda kuma suka warware ta. Halila yau wasu rahotannin na nuna da cewa wasu mahara da kyautar cewa yayan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari kan wani gari da ake kira Minok da ke kan babban titin Maiduguri zuwa da Maturu a karamar hukumar Kwandiga wanda nan ma aka ce sun halaka mutane da kuma raunata wasu sai hari zuwa lokacin da muke aiko da wannan rahoto babu wani cikakken bayani da wajen hukumomin tsaron kasar da da irin matakan tsaron da hukumomin tsaron ke doka na kawo ƙarshen wani 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin. zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta kujiya zama lafiya shine cigaban najeriya Haruna Dauda biyu aka ji da wannan rahoto. An raunata akalla mutane hudu da lalata dukiya mai yawa a birnin Minafa da jihar Naija a daren jiya sakamakon rikici da ya barke tsakanin mabiya ɗariƙa da kuma 'yan izala. Ga Mustapha Nasir Batsari da ci gaban wannan rahoto. Ƙoƙarin mallakar wani masallaci da ake salloli biyar a unguwar Kotun Bola da ke kusa da gidan sarkin Mina shine ya haddasa wannan tashin hankali. Malam Sani Abubakar da ke ɓangaren ƙungiyar Izala. Ba mutum hudu ne, su ne aka ji rauni. Amma halin da ake ciki wasu ma ba mu san inda suke ba, sun gudu saboda halin da al'amura suke ciki. To shi ma dai Malam Bala Jibril Imam babban limamin gidan gwamnatin jihar Niger da ke bangaren kungiyar ɗariƙa ga abin da yake cewa. Kawai sai muka gansu sun zo da irin bom eh, bom local bom ɗin da ake hada da kwalabe da petrol da auduga wallahi kawai sai suka zo suka dinga jajji ana tajid a masallacin kofar gidan Alhaji Rashidu. Suka dinga jefa ma mutane suka shiga gidan garba suka kona ɗakunan shi da na matan gabaki ɗaya yanzu in ban da rigunan da ke jikinsu ba su mallaki komai ba suka je shagon shi kayayyakin mutane da suka kawo aiki duk suka kone ga baki daya Sheikh Abubakar Giro Argungu na kungiyar Izala da ke tafsirin Ramadan a birnin Namina ya yi tsokaci akan wannan matsala. Da halin da ƙasarmu take ciki dukkan wani rikicin addini ba a da buƙatar shi yanzu. Ana ƙoƙari a shawo kan matsalar ma da take faruwa ta Boko Haram. Bai kamata a haddasa wata sabuwa ba, amma babban baƙin cikinmu muna kira ga gwamnatin Niger da a yi mana adalci game da wannan matsala da ta faru. Tuni dai masarautar Mina ta yi kira ga ɓangarorin da su kwantar da hankali kuma su zauna lafiya a tsakaninsu. Turakin Mina Yusuf Habibu Baban Malam shine ya yi magana a madadin masarautar. Gaskiya kama abin da ya faru jiya da dare abu ne da ya shafi addini wanda kuma wannan addini da muke bi addini da ke maganan zaman lafiya. Kakakin gwamnan jihar Niger Dr. Ibrahim Doba ya ce gwamnan jihar na yin wani shirin ganawa da shugabannin ɓangarorin domin kashe wannan wuta. Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar wannan lamari. Kakakin 'yan sandan Mr. Bala Elkana ya ce har ma sun kama wasu mutanen. Masallacin da ya za a rufe shi insha Allah. No. magance abun ga. Mun dai kama mutum takwas yanzu ana kan bincike. Mustapha Nasiru Batari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. a gaida Mustapha Nasiru Batsari a yayin da ake samun ƙarin hare-haren ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya da wasu sassan arewa wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Clean Foundation ta kammala taron wuni biyu kan harkokin tsaro da shugabanci na gari a Gombe ga Abdulwahab Muhammad da cigaban rahoton. Kowane shawari kenan za a baiwa gwamnatoci da hukumomi. Malam Yunusa Zakariyawu shine shugaban cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban al'umma. wato sidat a takaice ga abin da ya ce muna kiran gwamnati ta duba kudurinta eh, na tinkara wannan abin ta yi amfani da matakai da muke gani za su fi kawo eh, nasara su gwamnatocin jihohin arewa maso gabas din nan da akwai eh, abubuwan da ya kamata su ma a ce suna yi musamman ko mun san kowace jiha ana ba ta kasafin nata kasa na kasafin kuɗi so me zai sa me ya sa eh, eh, kiwon lafiya ya fi ci gaba a wasu jihashen ba jihohin arewa a maso gabar ba me ya sa eh, abubuwan ilimi ya fi taɓarɓarewa a jihohin arewa maso gabar in ka gwada su da ko na yamma ko na na kudu saboda haka muna ganin su ma gwamnatinmu akwai rawan da ya kamata a ce suna takawa basare kuma muna kira da su cewa lalle ya kamata su zo su taka da wannan rawan a nasa tsokaci dr abubakar ma'azu na jami'ar maiduguri kuma wakilin kungiyar da ta shirya taron ya ce a tsawon shekaru shida da aka yi na yaki da masu tada kayan baya gwamnati ta kashe biliyoyin naira amma kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba to ko me yasa hakan kuma abin mamaki shine a kasan nan tun da aka fara wannan yaki kowane shekara ana kashe biliyan biyar na dalar amerika a yanzu da muke ba haka an kashe wajen dala biliyan talatin kuma har yanzu ba a ci wannan yaki da ake ba ba a samu nasara ba in an bincika to akwai shugabanni a bangare-bangare wanda suka yi ta wasa da wannan abin don saboda sun ra'ayin kansu faɗakarwa na daga hanyar shawo kan matsalar tsaro malama maryam aje daga jihar yobe ta yi bayani kan irin rawar da ƙungiyoyin farar hula za su taka a wannan fanni Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya. To a gaida Abdulwahab Muhammad ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC agogo muna cewa karfe 11 da minti 17 ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Haruna Muhammad Katsina ya'u Adamu da abokansa da mai nasara nasara funtuwa da malama safara'u zamani almajirawa malumfashi sun yi tambayoyi daban-daban kan tashe wanda akan yi a ƙasar Hausa a lokacin azumi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku yi min ƙarin bayani a kan jihar da tafi yawan mutane da kuma wacce tafi ƙarancinsu a Najeriya. Mai tambaya Musihinu Sani Tsafe. To bari mu fara da amsar tambaya kan tarihin tashe wanda akan yi a lokacin azumi a ƙasar Hausa. Idan masu tambayar na saurare, ga malamin tarihi Dr. Salisu Bala da ke cibiyar Arewa da ke garin Kaduna zai ba ku ansa. Kashi a kasar Hausa za a iya cewa wani abu ne wanda marubuta ba su rubutu a kan shi da yawa ba. Mm. Amma an samu wasu rubuce-rubuce a wasu kananan littattafai da kuma wayansu daga cikin kaɗan daga cikin manyan littattafai. Mm. Misali akwai littafin Hausa Customs wanda Ibrahim Madauci da Yahaya Isa da wani Malam Bello da suka wallafa. Mm. Sun yi bayani a takaitan takaitawa game da abin da ya shafi tashe da kuma lokacin da ake yin sa. sannan akwai wasu malamai na tarihi da suke bayani su ma akan abin da ya shafi tashe hmm. shi dai tashe game da bayanin da yake zuwa mana wani abu ne wanda ake na gargajiya da ya shafi al'ada wanda aka jima ana yin sa a yankin kasar hausa kuma ana yin shi ne lokacin da watan azumin ramadana ya kai goma da shi hmm. a ranar da watan azumin ramadana ya kai goma da shi ga mutane daban-daban kama daga yara kanana maza da mata wani lokaci ma har da manya sukan sa kansu a kungiyoyi haka daban-daban mata da maza kanana sukan shiga cikin gidaje su yi wasanni don nuna murnar cewa Allah ya sa rayuwarsu ta kai an samu sun yi azumi goma hmm. a cikin wata ramadana. Hmm. To, shi da shi kalmar ita kanta tashen wasu sun yi bayani suke cewa ainihin abin da ake nufi da tashe ai ma'ana a yi wani abu da zai sa shi mutumin da ke azumi kada ya shagala ya tashi cikin dare ya hmm. ci gaba da ayyuka na ibada kada ya shagala ya dan dinga dan salloli yana dan hmm. yin wasu abubuwa da za su sa ya samu kusanci da Allah to shine aka ce daga tashi din nan sai aka mai da shi koma tashi hmm. eh to wannan fahimta ce ta wasu malamai sannan asalin tashe kamar yadda malamai suka bayyana ya nuni da cewa ya samo asali ne daga abubuwa guda ɗayan biyu hmm. abu na farko shine zuwa musulunci shi an nuni da cewa tun hmm. wani lokaci ake yin tashe hmm. dalilin kuma da ya yin tashen saboda kasancewar wato wata ramadana a wani lokaci idan ya shiga ya kai goma ga wata sai aka fito da wani abu da ake kira tamsiliya tamsiliya kuma a kalmar larabci ana nufin wato kaman wasan kwaikwayo kenan wato drama to sai a a yi wani abu wanda zai alakanta za a cusa wata fahimta a ciki mm. da zai sa mutane su gane cewa ana so a faɗakar da jama'a ta fuskar wani abu da yake wakana a cikin al'umma walau mai kyau ne yake faruwa ake so a inganta shi walau abu ne mara kyau ake so a nuna munin abin don a bar wannan abin saboda haka sai kasance ana yin shi bisa kamar tamsiliya a koya ma yara ƙanana mata ne ko maza sannan sai su shiga gidaje suna yi don a ba su dan abin hasafi wato na sadaka mm. shi tashi ba a yin shi haka kurin a tashi mm. idan an yi shi aka yi shi a burge mutane a sa musu nishaɗi idan an sa musu nishaɗi su kuma suka ɗauko abin hasabi su ba mu waɗanda suka wannan abu wasu kuma suka ce a'a ai tun kafin zuwan musulunci ainihin wasanni kala-kala daban-daban da mutane suke yi amma kaga wannan magana na farko za ta fi karfi saboda mai saboda tashen ba a yin shi sai wata ramadana ya kama ya kai goma hmm. shi kuwa azumin wata ramadana ai kaga yana daga cikin shiga shikan musulunci ne to shi yasa wasu suke cewa a tun farkon lokacin da musulunci addinin musulunci ya zo kasar hausa hmm. ake yin tashe a kasar hausa hmm. to watakila shi a awal ingilan geographer zai so ya san shin a kasashen larabawa ko sauran kasashen musulunci ana wani abu mai kama da tashen kuku dai a ƙasar hausa aka ƙirƙiro tashe lokacin azumi a sauran ƙasashe ba tashe suke yi ba mm. ba su da wani abu da ya shafi al'ada irin na tashe mm. amma sukan yi wasu ɗan abubuwa haka na gayyatar mutane shan ruwa mm. da wasu abubuwa da haka mata sukan gayyaci mata 'yan uwansu maza sukan gayyaci maza 'yan uwansu saboda na samu na na je wasu kasashe kamar misra haka mm. da a lokuta da ya shafi irin waɗannan lokuta na azumi ba sa yin irin waɗannan amma sukan gayyaci baki mm. su su taya su shan ruwa mm. To, to na katse ka kana bayani game da lokacin da ake tashi da sauran abubuwa da lokacin da ake kammala ko za ka daɗa bayani ma masu saurari? Yawwa, eh, shi tashen nan eh, akan fara shi daga goma ga wata na ramadana mm. lokacin watan azumin ramadana sannan kuma ba a daina shi har wasu ma sai ya kai ma karshen watan mm. akwai abubuwa da dama da suka akan fito da su ne. Salima akwai tashe da manya masu ke je kasuwanni A je irin matattara jama'a mm. kamar tashan mota da sauran abubuwa makamantan waɗannan ana nuna musu wasu abubuwa na kaman da zai ba da dariya da cusa nishaɗi a cikin mutane mm. kuma shi tashen nan kuma yakan akan yi shi don faɗakarwa akan yi shi don nishaɗantarwa mm. kuma tashen akan yi ne don gyara tarbiyyar rayuwar malam bahaushe akan shigo da wasu abubuwa mm. muhimmai wanda zai daidaita al'adar malam bahaushe maimakon ya kasance an shigo da wasu abubuwa munana sai kasance a abin da ake so ana so mutane su fahimci wasu abubuwa don gyaran rayuwarsu ah. ana iya koya musu ladabin cin abinci mm. da ladabin taimakon junansu mm. da illar wasonsu a tsakaninsu kada a kawo abinci wane ya wawushe ya bar dan wanshi kaga babu yanwantaka kenan duk waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da tashe ke koyarwa mm. fuskar ainihin abin da ya shafi al'adar malam bahaushe. Mm. To, doktor ka san wasu kan ce akasarin abubuwa masu kyau kuma suna tafi da wasu abubuwan da kamata a ɗan yi wa kwaskwarima. Shin a dangane da eh. tashe akwai wani abu da shafi kamar bid'a da ake ganin kamata yi malamai su ce wani abu koko suke ce wani abu akai da ke bukatar gyara ko wani abu haka? To akwai abubuwa da dama da suke buƙatar gyara. Misali kaga kamar yadda za a je a ce misali a ce ana kiɗa ganga ana ihu kaga wannan ba daidai ba ne kamata ya misali a ce akwai misali a ce tunda azumi ne a kawo wasu abubuwa za su cusa mutane tsoron Allah a cikin zukatansu da kuma abubuwan da za su nuna a tsakanin al'umma mana kaga ana koyar da 'yan uwantaka kenan na musulunci mm. amma sai a waye gari misali a ce wani ya yi shiga irin ta dodo don a ba mutane tsoro ko a nishaɗantar da su ko a yi shiga irin ta banza mara kyau haka ko shiga irin ta mahaukaci kaga duk wannan abu ne wanda yake bukatar gyara da sauran abubuwa makamantan waɗannan. Sai kuma amsar tambaya kan jihohin da suka fi yawan jama'a da kuma waɗanda suka fi karancinsu a Najeriya. Idan mai tambayar na kusa ga abin da ya sauƙaƙa. To Malam Husinu, kamar akasarin sauran muhimman batutuwan Najeriya, akwai siyasa da ta ƙaddama kan wannan batu. To amma dai abinda mafi yawan hukumomi da masana suka fi yarda da shi shine jihar da tafiyawan yawan jama'a a Najeriya ita ce jihar Kano mai jimlar mutane miliyan tara da dubu ɗari uku da tamanin da uku da ɗari shida da tamanin da biyu. Ta biyu ita ce jihar Legas mai yawan mutane miliyan tara da dubu goma sha uku da ɗari biyar da talatin da hudu. Ta uku ita ce jihar Kaduna mai adadin mutane miliyan shida da dubu sittin da shida da ɗari biyar da sittin da biyu ta hudu ita ce jihar katsina mai yawan mutane miliyan biyar da dubu ɗari bakwai da tasa'in da biyu da ɗari biyar da saba'in da takwas bari mu tsallaka zuwa jihohin da suka fi ƙarancin mutane ta farko a wannan jerin ita ce jihar bayelsa mai mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da uku da ɗari uku da hamsin da takwas kawai Jiha ta biyu a ƙarancin jama'a ita ce Nasarawa mai jimlar mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da sittin da uku da ɗari biyu da saba'in da biyar. Ta uku a ƙarancin jama'a ita ce jihar Ibonyi mai mutane miliyan biyu da dubu ɗari da saba'in da uku da ɗari biyar da ɗaya. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da ke garin Kaduna. da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. A gaida malamai sashen Hausa na murar Amurka ke magana ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Yau Asabar wani mai harin kunar bakin wake ya kai hari wata kasuwa an jamina babban birnin ƙasar Chadi. ya kashe mutane goma. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya ba da labarin cewa mai harin ƙunar baƙin waken ya yi shigan butu ya sanya hijab kamar mace. Hukumomin ƙasar Masar sun ce wata fashewa a harabar ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar Italiya a birnin alkahira ta kashe akalla mutum guda da na mutane hudu. Ofishin jakadancin ya yi mugun lalacewa kuma an samu ambaliya a yankin a saboda bututun ƙarƙashin ƙasa sun lalace a sakamakon fashewar. To madalla a gaishe ki masu haro duka da kuma abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za mu gabatar muku da shirin mu tattauna na Ibrahim Kalmasi Garba. kamin nan a madadin Jummai Ali wacce ta gabatar da labaran duniya da kuma Yemi wadda ya kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika masa a nan ni imam aliyu zan dakata yin sallama da ku da fatan waɗanda ke azumi za a sha ruwa lafiya sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.